ganin yadda karanci ko kuma rashin tsayayyun masana'antu da kamfanonin da za a iya alfahari da su a mafi yawancin kasashen nahiyar afirka ne ya sa kungiyar au ta fara yunkurin lalubo mafitar wannan al'amari da ke da dabaibaye tafiyar sha'anin tattalin arziki musa faki muhammad shine shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka toutes ces politiques d'industrialisation élaborées au fil des décennies et adoptées par les organes délibérants de l'Union africaine ya ce dukkan jerin siyasar da kungiyar au ta bullo da su a tsawon gwamman shekarun da suka gabata ba su bada wani sakamako mai gamsarwa ba Amincewa da kurakuran da aka fuskanta abu ne da zai ba mu damar dagewa da neman hanyoyin inganta sakamakon da muke neman cimma. Idan a wasu ƙasashe mambobin ƙungiyar an samu bayyananan ci gaba, a wasu kuwa fannin masana'antu ya fuskanci tirjiya ko kuma ya dulkushe kwata-kwata. Sana'a ɗaya gefe kayayyakin da ake fitarwa zuwa waje ba a yi su da fasali irin da ci gaban kimiyya ba. wannan rauni abu ne da ya kamata mu lura da shi a matsayinmu na kasashe mambobin kungiyar au ces contre-performances nous interpellent doublement makudan kudade ne ke fita daga kasashen afirka a kowace shekara don odar kayayyaki daga kasashe masu arzikin masana'antu sakamakon rashin tsayayyen kamfanoni a gida ko a makwabta alhali yau shekaru akalla uku kenan da cimma yarjejeniyar kasuwanci mara shinge ta zelikaf shugaba Muhammad Bazoum mai masaukin baki na ganin lokaci yayi da za a lura. Savez-vous que mon pays le Niger, qui a un des plus grands cheptels d'Afrique, yana cewa shinkuna da masaniya ƙasa ta Nijar da ke ɗaya daga cikin ƙasashen da suka yi fice a fannin kiwon dabbobi a Afirka. Daga Faransa da Holland muke odar madara, yayin da su kuma makwabtanmu daga Argentina da New Zealand suke odar nama. Wannan abu ne da ke cike da ban mamaki, waɗanda babu hujjar faruwarsu. matsala ce da ba idan karancin kudaden shiga da take haddasawa abu ne da ke haifar da karancin aikin yi domin kai tsaye yake shafar makomar kamfanoni da masana'antu a ƙasashenmu. shugaban rikon kungiyar ta AU Macky Sall na Senegal bai samu halartar wannan taro ba saboda dalilan da ba a bayyana ba amma ya buƙaci Paul Kagame na Rwanda ya shugabanci wannan zama a madadinsa. We need to invest more of our national budgets in industrial policy and significantly ya ce muna buƙatar ware kuɗaɗe masu tsoka a kasafin kuɗaɗen ƙasashenmu daban-daban domin haɓaka masana'antunmu haka kuma wajibi ne mu ɗauki matakin ƙarfafa hanyoyin samar da makamashi da hanyoyin zirga-zirga sannan ya kamata mu ɗauki matakan ƙarfafa alaƙar aikin da ke tsakanin jami'o'inmu da masana'antu masu zaman kansu don ganin an karkatar da akala wajen inganta fannin ƙirƙire-ƙirƙire waɗanda za su ba wa matasa damar shiga a dama da su. To promote of innovation Karfafa hanyoyin sufuri na ƙasa da na sama da na ruwa wata shawara ce da ministar harkokin wajen Senegal aisata sal ta gabatar a wurin wannan taro da ke kammala a yammacin wannan Juma'a da sanarwar ƙarshen taro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.